الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين السلام عليكم ورحمة الله mu a wannan yammacin na juma'a wanda ya dace da sha biyu ga watan muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya idan ba manta ba darasin da gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratu fad ko suratu dawu za mu maimaita daga farkon aya ta arba'in da ɗaya wato wazkura abdana ayyuba izna da rabbahu sai mu ci gaba wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura ta mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب ارخذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صادرا نعم العبد إنه أواب وبنجد واذكر عبدنا أيوب كأنبتي باومو النبي أيوب عليه السلام إذ نادى ربه لوكة ديكلا وبنجد lokacin da cuta ta kan masa ta dame shi yace anni massani shaytanu bi nusbin wa azab lalle shaytan ya shafe ni bi nusbin da wahala ya tara mun gajiya a jikina wa azabin da kuma radadi mun faɗi wajahin faɗin sa haka cewa ya dingina cutar ne zuwa ga shaytan bai dingina zuwa ga Allah ba ta'adduban ma Allah ta'ala dan ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala dan ba a dingina masa sharri ana dingina alkhairi ne zuwa gare shi sai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wal khairu bi yadayk wa sharru laysa ilayka alkhairai gaba ɗaya na hannunka sharri kuma ba a jingina maka ubangiji ala sai ce da shi orkut bi rijlik hada mubtasalun baridun wa sharab urqud bi rijlik arrakdu shine taka kasa da kafarka ka dauki tafan kafarka ka buga kasa da shi shine arrakdu urqud bi rijlika buga kafarka akan kasa sai ubangiji ce hada mubtasalun baridun wa sharab tsakanin urqud bi rijlik da hadha muktasabun ana qaddara fa daraba al arda bi rijlihi fa naba minha ma'un fa qulna lahu hadha muktasalun baridun wa sharab lokacin da aka ce ka buga kasa da kafarka sai buga kasa da kafarka bugawa ke da wuya sai ruwa ya bakkugo da ruwa ya bakkugo kuma sai muka ce da shi hadha muktasal bari wannan abin wanka ne mai sanyi dauki kai wanka da shi dan kawar da cutar da ke jikinka wa sharab sannan abin sha ne dauki ka kurba ka sha dan kawar da cutar da take cikin ka sai ya kasance ya waraka a zahirin jikinsa kuma ya waraka a batinin jikinsa dan ya zanto mubtasalun baridun wa sharab ubangiji ce wa wahabna lahu ahlahu sai muka sai masa da ahalinsa wa mislahum ma'ahum da kutun su tare da shi malamai suka ce annabi ayyub alaihi salam jarrabar da Allah ya masa jarraba ce mai tarin ta shafi jikinsa ta shafi dukiyarsa sannan ta shafi ahalinsa idan an ce ahali ya'ya da jikoki duk suna Allah ya jarrabe shi da cuta a jika sannan ya jarrabe shi da lalacewar dukiyarsa da karewa tattalin arzikinsa bayan mutum ne mai gonaki mutum ne mai arzikin dabbobi amma duk gaba ɗaya suka ɗaiɗaice suka salwanta sannan kuma ga cuta a jikinsa har sai da ya kasance mutane suna gudunsa in banda masu sarki hakurin zama da shi akwai ruwayoyi da daban-daban da ake kawowa dangane da bayyana irin cutar jikinsa ko a ce tsutsa na bubbugowa daga jikinsa ko a ce babu wani wuri a kan fatar jikinsa ba ce akwai gyambo ko akwai miki in ban da kan harshensa kadai da yake zikirin ubangiji dukkan waɗannan ruwayoyi ne isra'iliya ba su da tushe ko asali Allah dai ya nuna ya jarrabe shi da cuta amma bai kai a ce yadda wato hatsutsa za su rinka bubbuga daga jikinsa ba bai kai a ce kowane sashi na jikinsa yambo ne in ban da kan harshensa ba wannan babu wata riwaya ingantacciya daga wanda baya kuskure wanda take nuna haka wanda ko baya kuskure shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma kan lalle ya ji jiki ya haɗu da cuta ya haɗu da radi kakan haɗu da radi ba lalle ne sai waɗannan ababai sun faru a gare ka ba to ubangiji cewa habna lahu ahlahu sai muka baki baiwa na ahalinsa waɗanda ya rasa da yanzu ubangiji ya sake baki wadansu wa mislahum ma'ahum da kwatan kwatan su tare da su in da yana da ya da sun salwanta yanzu an baki goma ma'ana an mayar masa da biyar tun da sannan an kara masa wadansu biyar a kai shine wa mislahum ma'ahum duk wannan mun yi haka rahmatan minna dan rahama daga gare mu wa zikra li ulil albab kuma domin tunatarwa ga abokan hankali cewa yayin da mutum ke cikin tsanani yake cikin wahala to duk yadda wahala yadda ta wahala idan mutum ya koma ga Allah ubangiji ta Allah zai baki mafita ubangiji ta Allah zai cire masa damuwar take damu dangane da ƴaƴansa da ya rasa ko suka salwanta aka ce kuma an mayar masa da su tare da irin su ko kwatan kwatan su tare da su waɗansu malamai suka ce na da aka farfado masa da su bayan sun mutu Allah ya rayar da su waɗansu malamai suka ce a'a waɗansu aka bashi adadin na da tare da kwatan kwatan su tare da su ba wata ruwaya da ta nuna cewa an farfado da su din na da da haka shi ma wannan wani abu ne da ba za ka iya tabbatar da shi ba sai in kana da nazzi akai karara amma dai mun san Allah mai iko ne akan komai sai dai labari ba ka iya tabbatar da shi sai in ya samu tushe sahihi wanda baya karbar wato ainihin kuskure wa khud bi yadika dijsan lafazan azdijsu mun ce jimti guda ko na kirare ko na ciyawa shine azdijsu aka ce da shi khud bi yadika dijsan ka karbe ko ka dauki jimti guda na ciyawa a hannunka ka dauke shi ka rike fadrib bihi ka kai duka da shi wato ka daki matarka da shi bisa ga rantsuwa da kai kan cewa lallai in ka samu sauki sai ka dake ta bisa ga laifin da kai masa wala tahanak ba sai ka warware rantsuwarka ba ballan sana'a sai fara ta hau kanka saboda haka wannan shine abinda malamai suka faɗa cewa an umarce shi da yin haka saboda rantsuwa da ya riga yayi cewa zai daki matarsa wa kana qad halafa la yadribanha mi'ata darba wato lan ya rantsa cewa in ya samu sauki sai ya yi mata bulala tsari li ibta'iha alayhi yawman dan wata rana kai jinkirin zuwa sai masa hidima ta tafi ta rade bata dawo kan kari ba to sai ubangiji ta ala ce ga yadda zai sai da ya fa asaba bi ta'udin sai ya dauki dinki guda wato da kirare kanana ko tsumangiya kanana ko ciyayi wato sanda sanda ta ciyawa ko komayya har guda dari fa darabaha bihi darbatan wahida yadda ke ta duka daya a madadin rantsuwar bola da tsari wa sababu ne ko halifihi ala darbiha anna shaytana tamassala fi tariqiha fi surati hakimin yudawul mar'a sababin in ji sababin da yasa yayi rantsuwa cewa sai ya dake sai dan ne ya fito mata a saffar likita lokacin da suke kan hanyar ta tana ta neman maganin yaya za ta yi mijinta ya waraka sai dan ya fito a saffar dan adam a matsayin wani mai hikima ne masani da yake warkar da marasa lafiya fa marrat alaihi ta je ta wajen da yake fa wajadu nasa munkabbina alayhi ta sa mutane an yi sunkurin do a wajen fa qalat lahu indi marid take da shi ina da mara lafiya fa qala laha quli lahu yadhbahu sakhlatan alasmi sai ki zai ki da shi ya samu dan tayi wato irin dan akuya sabuwar haihuwa ya yanka ya ambaci sunana wajen yankansa in ya yanka to yayi kaza da kaza in yayi zai wuri wakila kala laha quli lahu a wani kaudan an ce ki dan ya ce da ita ki ba shi kofi guda na kayan maye zai ba لأيوب وأخبرته الخبر تجد أن أبا أيوب تباش العباري وقد استبطأ على عادتها لتساعده ليصلي a lokacin nan kuwa ya tsago a kan ta dawo dan ta taimake shi ta tallafa masa ya samu karfin tashi ya yi sallah lokacin da ta zo ta bashi wannan labari alima annahu min nan take sai ya gane cewa ba wanda zai mata wannan surkullan sai shedan fa gitamma sai ya samu damuwa wa halafa la yadribanna hal ata darba ya rantsa sai ya mata bulala dari fa lamma shafahu Allah amarahu an ya'khudha dizkan fa yadribu fa ha bi yayin da ya warke ya riga yayi wannan rantsuwa sai ubangiji da Allah ya umarci shi cewa dauki dinki guda da kirare da ketar shi duka فأخذ تماريك قدر 100 عود من الإذخر أو غيره فضربها به فضربها به فضربها بها ضربة wahida. قال الله تعالى inna وجدناه sabiran نعم abdu innahu awwab to wannan gaba dai nan gurin cewa ya rantsi sai ya mutu bulala da sai ubangiji ala ya bashi mafita tunda yanzu ya riga ya warke ta ran da ya samu kansa a ciki a wannan lokaci akwai tasirin rashin lafiya a nan dai wannan kisar kanta na cewa ta daina wajen wani mai neman magani a cikin dan ne cikin sun dan adam ita ma wannan kisar isra'iliya ce abinda waɗansu malamai suka ce ya kamata mu ɗauki abu a bisa ga yadda ya dace da gida na annabka dan matar annabi ya kamata tana da ilimi ko musamman wanda ta yi imani da ba kamar matar annabi lutu da ta bijire masa ko matar annabi nuhu da ta kafirce masa duk matan annabawa da suke tare da su to suna kan tataccen ilimi yadda wani mutum ba zai musu su ba har sai da balantana zai faɗa wa mutum ba zai yi ba wannan bai dace da gidan annabta ba bisa ga zahiri dan ubangiji ta ala ce al-khabithatu lil-khabithun wal-khabithuna wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim da haka suka ce hidima da za su suke masa a matsayin sa na mara lafiya ta yi musu kuskure ba da niyya ba kuma shi mara lafiya ai masa laifi dan dangane ne yanzu yanzu zaka da mara lafiya da tsoho da yaro karami yi masa laifi kan yana da wahala <laughs> ba wani wahala sannan kuma yanzu yanzu nan ya iya alwashin cewa zai yi kaza to amma bayan ya warke ya dawo cikin hayyacinsa ya tuno irin hidimar da ta rinka masa sai ya ga cewa yanzu sakamakon ta kuma shine in mata gulala kari to amma kuma ya riga ya rantsa sai yayi a matsayin sa wanda ya rantsa ba mu fita dole sai yayi to anan gurin sai ubangiji ta Allah ya kawo masa mafita wa khudh bi yadika dhikran fadrib bihi wala ta'al to wannan hukunci ya ta ne kadai akan annabin Allah Ayyub alaihi salam ko ya shafi dukkan al'umma da suka biyo bayansa ila yawmul qiyama dawa in ka samu kanka a cikin wani kunci na samu kaina a cikin wani kunci na rantsa sai na ladabtar da kana bulala goma ya mun wani laifi ka rantsa sai ka ladabtar da matarka bulala goma ta maka wani laifi daga baya sai ka ga wato ainihin tana da uzuri akan laifin da ta maka dan yana da uzuri akan laifin da ya maka baka cancanta da ke ta ba amma kuma kai kayan rantsuwa to kai ma sai mu ce samu tsumingiya ko tsiraren sanda guda goma ko ciyawa sili sili na komayya guda goma ka rike a hannunka fadrib bihi wala hada wannan hukuncin yana nan akan kowa da kowa ko ya kai ne akan ta ha usu suke da mahanga guda biyu waɗansu suna ganin cewa ya take ne akan annabi ayyo mu banda mu al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda mu a cikin addinin mu akwai abin da yake a madadin cika rantsuwa din domin idan ka ki cika rantsuwa ka rantsa zaka yi kaza baka yi ba akwai abin da zaka yi a madadin su shine me kaffara akwai kaffara sawa'un ciyar da miskini goma yantar da bawa tufafi da miskini goma ko in ka kasa yin wannan ka zo kai azumi kaga akwai abin da zaka iya a madadin sa shi kuma can lalle ne sai dai me sai dai cika wannan rantsuwar baya da wani abu a madadin sa mu ko akwai wani abu a madadin sa to tunda ba ko wani ba a madadin mu babu yanda za a ka kyale wannan kafar ka je ka fashe zuwa ga cewa sami tilin komayya guda goma ko wata ɗan tsiringiya ƙanana guda goma ka yi duka ɗaya shikenan ka yi bulala goma tunda dama ta ransa ne sai ka dake ta bulala goma ko sai ka dake ta bulala goma kuma yanzu ya bayyana yana da uzuri bai cancanci duka ba ko ba ta cancanci duka ba ina ba ta bayyana wannan ita ce mahangar waɗansu malamai waɗansu malamai kuma daga cikin fuka hagu suka ce a hukuncin yana nan a cikin shari'ar mu ba a samu abin da ya walwale su ba ina fata an fahimta ba a samu abin da ya warware shi ba a cikin shari'ar mu eh akwai kafara kafara tsari ne kan wancan amma ba ya shafe mana wancan ba in muna son bai wancan zamu iya sai suka ce to amma ina za a iya sa suka ce sai da mai uzuri mutumin da kai alƙawarin sai ka da ke ko karan sai sai ka da ke yana karkashin gudanarwarka daga baya ya bayyana gare ka mai uzuri ne to kaga anan gurin sai ka kauce daga cika wannan rantsuwa ina ba ta fahimta ko kuma a'a mutum ne ya cancanci haddi cikin musulunci matashi yi zina kaga tun da ya yi zina ya cancanta a masa bulala ɗari to kuma sai ga shi ba shi da lafiya ta yadda inda za a yi masa bulala ko ba zai kai labari ba mace ta yi laifin da za a yi masa bulala ɗari sai kuma ga shi ba ta da lafiya ta yadda kuma in an ce an yi masa bulala ko ba za ta iya juriya ba kaga anan ta zama ta yi laifi ta cancanta haji amma kuma tana da mai tana da uzuri to in an samu mutum a cikin irin wannan hali ba a cewa an yafe haddin gaba daya amma ko ba za a zartar da shi a kansa gaba ɗaya ba da za a yi bulala ɗaya biyu uku zuwa ɗari sai a ɗauki irin wannan a samu wato ƙungiya ƙanana ko ciyawa jimki ɗaiɗai har guda ɗari sai a yi masa duka ɗaya shi kenan fadrib bihi wala ta hana ya ba a tare yadda haddin Allah a kansa ba amma kuma wato ba a yi masa yadda kuma inda an yi masa kila kuma hakan zai bayi zuwa ga rashin ransa ina ba ta fahimta duka kafa hujja kan wannan dangane da wani hadisi da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahihi muslim wata baiwar Allah ta yi zina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tura ali bin abi talib ya je mata bulala yace da yaje sai ganta ba ta dace da kammala jinin al'ada ba wadansu matan ga al'ada in sai jinin al'ada jikin su kan yi launi ba su da karfi yaje in yi mata bulala ɗari to karshen ta kuma nan ta mutu saboda haka sai ya dawo ya ce da manzon Allah ga halin da ya same ta amma shi ya yanke shawarar ya jimki kungiya guda ɗari ya doke ta sau ɗaya shi nan, sai manzon Allah ce ka dace da gaskiya ka dace da daidai wannan hadisi na cikin sahihin muslim to kaga bisa ga wannan sai nuna ake dukkan mai uzuri da aka da ya cancanta a yi masa haddi sai uzuri ya zo wanda in an yi haddin kila ba zai iya juriya ba to sai a fake zuwa ga wancan. amma wanda ba da uzuri ba ba za a fake zuwa ga wancan kawai dan an yi masa gata ba sai mai uzuri mai uzuri ku zama mara lafiya ko da makamancin sa ko ana cikin tsananin sanyi wanda in an dake shi hakan zai yi tasiri a jikinsa ko ana tsananin zafi in an yi haka hakan zai zama ya yi tasiri a gare shi ko dukkan wani uzuri da zai zama karfaffe wanda malamai za su iya karfasa a mizanin shari'a a matsayin uzuri ne ina ba ta fahimta ubangiji ta ala ce inna zarnahu sabira lalle mun sami shi annabi ayyub mutum ne mai hakuri ni'mal abd ma dalla da bawa shine ayyub alaihi salam innahu awwab lalle shi mai komawa ne zuwa ga mahalicci dallata واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلقناهم بخالقة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار وبنجد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبتي بايمو سنة النبي إبراهيم عليه السلام da ɗansa ishaq alaihi salam da kuma shi ɗan ishaq shi ne annabi yaqub alaihi salam ambaci labarin su a cikin alkur'ani mai girma dan ya zama wa'azi ya zama tunatarwa da sauran mutane ulil aidi wal abta su dukan su guda uku nan ulil aidi ma'abuta karfi ne ma'abuta himma da kwazo sannan wal absar ma'abuta ilimi ne al-imam ibn al-qayyim yace Allah ya hada musu karfi ilimi wanda da shine dan adam ke samun tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama karfin jiki wanda da shi kake iya aiwatar da ibada ruku'i da tsayuwar sallah dadewa a cikin su tsayawa a fagen jihadi ka daka a dake ka ka kar arna kalfe kai shahada duk da karfin jiki ne karfi na biyu shine karfin ilimi karfin basira waɗannan al'amura guda biyu da su dan adam ke samun tsira wanda da yake da karfin jiki amma ba ya da karfin basira na ilimi to sai dai fa koyi laboranci ko aiki karfi haka dukkan mutumin da yake da karfin kwakwalwa amma baya da karfin zartaswa to sai dai a nemi shawara sa kawai amma mutumin da ya hada guda biyan ga karfin basira ga karfin jiki to ne ke iya zartar da al'amura ko waɗanda suke da alaka da addini ko waɗanda suke da alaka da rayuwa da haka Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan annabawa da wannan matsayi wazkur ibad wazkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar ulil aidi ma abuta karfi na jiki sannan wal absar kuma ma abuta ilimi ko ko kace ma abuta basira basira ita ce ilimi wato karfin tunani karfin kwakwalwa inna akhlasnahum bi khalisatin zikra dar inna akhlasnahum lalle mu mun tace niyoyin su muka sa su suka zanto masu ikhlasi masu tsantsanta ibada ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba bi khalisatin wato mun tsarkake su ta hanyar tsarkakewa domin lafazin khalisa ala fa'ila wato ana nufin al-ikhlas dan yato da dama aka kawo masdari ala wazn fa'ila kamar ka ce wal aqibatu lil muttaqin ai dai yake daga ka ce uquba tilka uquba alladhina taqaw wa uquba al-kafirin nar kaga al-uquba al-aqiba sannan kuma al-ikhlas al-khalisa ma'ana ana nufin dai mun zaɓe su ta hanyar ba su ikhlasi da sanya musu kyakkyawan da tsantsanta ibada da Allah madaukakin sarki shi kadai zikrar dar man tsarkake su da yawan tuna gidan lahira lafazin addar a nan ana nufin darul akhirah da aka shafe al-akhirah sai aka sa alif da lam a cikin addar din dan ya zanto ya gaskato akan yawan tuna lahira wa innahum indana lamin al-mustafain indana a wurin al-mustafain suna cikin zababbu al haka kuma dai zababbu domin da al-mustafa da al-muqtar da ana nufin wanda Allah ya dauke shi ya zabe akan sauran mutanen zamanin sa ya fifita shi akan sauran talikai na zamanin sa annabi Ibrahim babu wanda ya fi falala ba kuma ba ma a nasa zamanin ha kuma annabi yaqub babu wanda yake falala a nashi zamanin ko kace a cikin jama'ar da aka turo shi zuwa gare su duk da cewa akwai tarayyar zamani tsakanin da da uba wato tsakanin annabi ibrahim da ishaq kamar yadda yake tsakanin ishaq da yaqub to amma kowanne kuma annabi ne da yake da risala mai cin gashin kanta zuwa ga al'ummarsa ina fata fahimta to kuma kowanne ya zama zababbe kenan Allah ya sabi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allah sami'un basir واذكر إسماعيل واليسع ambaci Isma'il a cikin littafinka wal yasa sannan ka ambaci al yasa wanda shi ma annabi ne cikin annabawa wa zal kifli sannan ka ambaci zal kifli shi ma annabi ne cikin annabawa lafazin Isma'il wato annabi Isma'il idan kun lura annabi Ibrahim labarin sa ya zo cikin alqur'ani wurare da dama kuma an kawo shi da fadi annabi Ishaq labarin sa ya zo amma a takaice ba da yawa ba ha kuma idan ka lura annabi Isma'il kuma an karkata shi an ambace shi a wasan turare suratul safat suratul hud suratul zariyat da sauran wadansu wurare amma da aliyasa da zalkitin an ambace su ne yawanci wajen idayar sunaye amma ba tare da kawo kissa ko labari cikakke game da su ba sai dai an zo lissafin annaba da wani da wani da wani sai ya ambace su to haka ubangiji ta Allah ya ga dama dan wata hikima ta tunda ya riga ya ce da minhum man wa ko da waɗanda aka kida ya sunayensu a cikin alqur'ani cikin annabawa ba su kenan ba akwai waɗansu da ban da su amma Allah bai so ya labarta wa manzon sallallahu alaihi wa sallama su ba balla salamu ko mu musan su واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هو الناس ينا كنزا فكمباي لفظ الأخيار جمع لنا كلمة خير كوكما جمع لنا كلمة خير سيوا يا أنتم مثلا كفا تارد شد أكنت duk dai jam'in sa wato shine al ana nufin zababbe wanda Allah ya zaba ko kace wanda yake tattare da alkhairi wa kullu min al-akhyar sai Allah ta hadha dhikr wa inna lil muttaqin la husna ma'ab جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الصوت أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من هذا وبجد في هذا ذكر هذا أظن أن أكي إلى يا مكي نوطنا النباوة أمنتم الله su بريسو سنة كان النبي داود عليه السلام wato ainihin da annabawan da suka biyo baya annabi Sulaiman annabi Ayyub annabi Ibrahim Isma'il Ishaq Al-Yasa Zalkifil da waɗannan duk da aka ambata maka haza wannan abin fa da kaji kai mai karatu zikrun tunatarwa ce waɗansu malamai suka ce haza sharafun lahum wannan abin da kaji an karantar da kai a cikin wannan sura daraja ce da kima da Allah bai waɗannan zababban mutane waɗannan annabawa Allah ya ya ambace su a cikin littafinsa dan karrama su dan tarihi ya haddace su ka aminta da su sai ya zanto sunan su sun zanto dawwamammu tunda sun zo a cikin dawwamamman littafi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kai da aka buga sunanka a shafin farko a jaridar mutum trust satin da ya wuce ko watan da ya wuce ko bara ko bara wancan jaridar suna wajen mai kosai ya riga ya wuce inda a cikin alkurani aka daura sunan mutum kaga ya zama sharaf mutunci da kima to wannan kawai ya nuna annabawan Allah alaihi wasallatu sun sami kima da daraja da mutunci ko musamman ba wai sunanka kadai a cikin alkur'ani ba yazo ta fuskar yabo dan karo ne ta ah, to ai fir'auna ma yazo da ma da kawo fir'auna yaban sa ake kukuci ta kai da aka kawo Abu Lahab yabansa aka yi ko kushe shi aka yi cewa aka yi tabbat yada abi lahabin wa tab kaga tabar da shi aka yi domin tabba wato daga at-tasbib ne ko at-tabab wanda nan san al-halak wato halaka da haka dai ambaci bawa da yabo cikin alqur'ani lalle na nuna falalar wannan bawa haza zikr wannan mutuntawa ne Allah ya wa annabawansa ko kace haza zikr wannan tunatarwa ne gare ku ya ku masu karatun alkur'ani ku ji kissar annabawa dan ku samu abin koyi cikin rayuwarku wa inna lil muttaqina la husna ma'ab lalle masu takawa suna da kyakkyawar makoma a wajen Allah mai ce ce kyakkyawar makoma jannati adanin mufattahatan ita ce aljanna ta zama domin al'adanu na nufin al'iqamat zama na dindindin wanda baya yankewa mufattahatan lahum al-abwab za a bude kofofin ta dan su lafazin lahum din nan na nufin dan su ma'ana tunda aka halitta aljanna aka matsare ta da kayan ni'ima kofofinta na rufe rikif sai in sun je sai a buɗe musu in ban da wani lokaci da manzo Allah ya ba labarin ana buɗe kofofin aljanna shine lokacin wata Ramadan shi ma dan bayi su sare ga madar Ubangiji ana kulle kofofin wuta shine lokacin watan Ramadan dan a nesanta bayi daga cikin Ubangiji in ba haka ba aljanna bayi zan je same ta a rufe wato dan a motsa musu kwadayin su na san ganin ta sai sun je sai ta bude mufattahatan lahum al-abwab muttaki'ina fiha suna kishin gide a cikin ta kaga kishin gida duk wanda ka gani a kishin gide ko shakka babu wato akwai jin kasaita sama da a ce a tsaye mutum ko a tsugune yake ko a kwance kila baya da lafiya amma a ya kansa akwai jin متكئين فيها ذات زما أكشن جدا تكن الجنة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يدعون فيها ذات لك الشرع تكن بفاكهة كوا أكاوم كايا ملمري irin wanda ran suke bukata kasiratun masu dimmin yawa wa sharabin ko da kuma dangin abin sha su ma kala kala daban-daban wa indahum qasiratut tarf kuma su ɗan aljanna a wurin su akwai qasiratut tarf matan da suke takaita ganin su wanda ba sa kallon kowa sai mijinsu atraf waɗanda suke tsare kun juna idan mu kuma da ba na yi maganin kasiratu farfi idan akan ce mata mace kasira sannan akan ce mata kasira lafazin kafira na nufin wanda take take ta ganin ta ba ta kallon kowa sai mijinta to wannan ita ce yar aljanna in ba haka ba matar gidan duniya banda kai ta kallo ni Ila kai da wani kuka nema aure ma dai kai sa'a amma dai ko shakka babu ta kallo wani banda amma yar aljanna na daga cikin kamalar ni'ima ba wanda za ta gani sai kika sannan akan ce da mace kuma kasira to nan sai ka dauki ma'ana guda biyu ko dan to ya zanto fa'ila bi ma'ana maf'ula ana nufin takaitacciya wadda take a inda ba wanda yake ganin ta hurun makasuratun kaga makasurat waɗanda suke takaitattu fil khiyam a cikin bukkoki da aka musu na gidan aljanna bukkokin alfarma gidaje na aminci to kenan yadda ita bata taba ganin kowa ba sai mijinta to haka kuma ba wanda zai ganta kuma sai mijinta kaga tsafira min haythu la tanzuru ila ghairi zawjiha wa maqsura la yanzuru ilaiha ghairu zawjiha wato kaga matar aljanna kasira ce kuma sannan makasura wanda wannan kadai in aka ce da shi yar aljanna take da fifiko akan matar ka ta gidan duniya to ya kai matsayin fifiko dan matar ka ta gidan duniya ba kai kai ka taba gani ba wani ya taba ganin ta kuma ta iya fita unguwa ma wani ya ganta musamman dai in ba ta hijabi ya ta kallon ta babu gaira babu dalili kaga wani yayi tarayya da cikin matar ka sannan kuma ita kuma ta taran yadda wani cikin ka dan ta kalli wani ta yi masa kallo na ɗaya da na biyu da na uku kaga dai duk wannan babu kamalan ni'ima wannan duk ana faɗawa mutane don su kwaɗaitu da gidan aljanna kuma su yi mukarana tsakanin kowace irin ni'ima suke ciki ta duniya cewa fa kankanuwa ce ba ta taka kara ta karya ba in an kwatanta ta da ni'imar gidan aljanna kasiratu farfi sannan atraf tsare kun ba wadda tafi wata shekaru ubangiji ta ala ce haza ma aduna za a ce da yan aljanna wannan shine abin da ake muku alkawali liyomin hisab ga ranar hisabi ita ce ranar kidayan ayyuka da mai da mai kai na alkhairi a gwada a ga yawan su da mai da mai kai na sharri a gwada a ga yawan su a ga wanne yafi inna hadha la rizquna lalle wannan fa shine arzikin mu da muka yi tanaji ga bayi malahu min nafat babu yanda za a yi yanki arziki ne wanda ke ba mai yankewa ba fi sidrin masdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in madkub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'a to shine malahu min nafat wanda ba zai yanke ba zai tare wanda duk abin da ke gidan duniya kuwa zai iya yankewa zai iya karewa matar na iya rashin lafiya a nan gidan duniya da tana da kyau rashin lafiya ta kawar da kyawunta matar na iya tsufa matar na iya hayayyafa da sauran wadansu ababe gidan aljanna kuma ba wani hayayyafa da zafi ba za ta ɗauki jariri a cikinta ba ballan tana haifar masa da mokada a jikinta a yanzu ko duk yadda take da kulukiya da dare bayan ta haihu ɗaya biyu uku in ta kanta in ta kalli cikinta a madubin sai ta ga kamar madubin ne ya mata ha'inci shi kuma dubin ba ta ince ta ba ita ce kawai ta canja ko ba haka ba saboda yara duk sun shure mata ba ma yar aljanna ko ba haka take to da haka dai wato ni'ima dai na gidan aljanna cikakken ni'ima in hadha la rizquna ma lahu min nafas anan ga waɗanda suke karatun alqur'ani sun san cewa wa inda indahum qasiratu sarfi shine kan nufi wato rabin wannan izini an fahimta ko ko da za ga alamomi ana sawa alama ta kan izini idan an zo kan izini. kamar a ce wai zalikul ladina amanu qalu amanna kai izki sai yaqulu sufaha'u kai izki wa zikrullahi fi ayyam ma'dudat kai izki tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd kai izki qul a unabbi'ukum bi sharrin min zalikum kai izki duk waɗannan alamomi ko kai izki ko kan nisfi ko kan rubu'i ko sumuni dukkanin su alamomi ne da malamai suka sanya su bisa ga ijtihadi ba na nafi min alqur'ani ba cewa lalle nan ne izkun yasa waɗansu malaman suke yawa wannan kashe-kashen tawaye idan sun zo wani wuri sun gama ana ba su shiga ba sai ce a'a mu ba za mu sa izuki a nan ba sai an je gaba yanzu misali idan aka tambaye ka ina ne rabin alqur'ani tsakiyarsa ina nufin kan izuki na 30 shine ina qala alama fallaka innaka lam tastati amma iya sabr to anan gurin duk malamai da suke lura da a ina ya kamata a tsaya a cikin karatu ina ne bai kamata a tsaya ba sun yi duk cewa nan ba gabar tsayawa ba ce dan tsakiyar kissa ne كابروا إذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه كان هذا في هذا الزمن يقول أي كيا كيك بتذوق الكذا يوم ذلك ذلك في إن كذا أما سبينة فكان كذا كذا وأما كذا كذا فكان كذا كذا تقول لنا حتى كتير ذلك تاويل ما لم تسع عليه وكذا أنا أقول الكذا to ya kamata izufin da ya fara daga wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa adai dan ji ka shiga wani layi a nan izufin ya kamata akwai malamai da suka yi ijtihadi suka ce haka ya kamata yana rubuce rubuce yana nan cikin rubuce rubuce akai ko na da ko na yanzu amma wannan ya fi shahara wanda suka yi baka cewa sun yi kuskure ko sun yi sabo ko sun yi katobara ko ta'addanci cikin alqur'ani amma inda kai zaka zo karatu bai kamata ka zo wajen abin nan qala qatanta nafsun zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra ka rufe karatun ka kuma sai gobe ka tafi qala alama kullaka ba gai daidai ba ya kamata har sai ka je zalika ta'wilu ma lam tasta alaihi sabra sai ka rufe ka tafi kai fatiha gobe in zaka tsara sai ka tsara ne wa yas'alu an ta'anzul karnayn qul fa atlu alaikum minhu dhikr wata rana ta zuwa wajen wani sukuri irin musabba din nan da hadisan qur'ani suke yi wanda ya kama izubi yayi wanda ya kama rabin izu wanda gurgurdan da yadda aka tafiyar da tsari da na zo irin nan gurin sai na wuce da ke tsayawa sai ta ake ka zo wurin kwana ka zo karshe irin ne nan da zada sai da na je san karshe sai ce nan ne wajen kwana dan shine ya dace da cikakken ma'ana kai ba za ka nan ka gani ko komai sai kun kawo mana samu mu dai ga abin da muka samu iyaye da kakanni su da yi yanzu kun ko anan lokacin da ka faro jannati adadin mufattahatan lahum al-abwab muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab bai kamata ka tsaya nan a matsayin nasusi ba sai ka tafi wa indahum qasiratu tarfi atraf hadha ma tu aduna li yawmin hisab in hadha la rizquna ma lahu min nafad sai ta kai nan ne nasu wanda duk zai fara gaba sai fara hadha wa inna lisabina la sharra ma'a an ga magana ɗan aljanna ka tsaya wanda zai bada labarin ɗan wata kuma ya tashi sanya shi gaba labari ne ai ba shi aka tuna shi ko ba ma'ana dai ka ga ma'anar ka ware wannan daban wancan daban amma ka tsaya abin nan muttaki muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab sai ka tsaya anan sai wani ta ce wa inda hum qasiratu sarfi kaga ma'anar ba ta ba هذا الآيتين إذا فند مكت آري كان وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المسحون فساهم فكان من المسحبين فالتكمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم بعده كذا نقل سيد فيه جاء تاج فنبذناه بالأراء وهو سكين ولا لا تكسكر أنا دولنا يا كما هذه فنبذناه بالأراء وهو سكين وأنبتنا عليه شجرة من يتقين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا famatta'nahum ila hin izbi ya kare duk wanda zai tashi sai tashi fastaftihim قال ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ولا إذا كنا da ma'anoni zaka ga irin wannan da yawa wajen labalaban izifi ko labalaban nisfi ko rubi'i ko sumuni ina ba ta fahimta ba ta ne ka rufe ta gyara ba wanda ya rubuta Qur'anin sa ya wannan a'a kai idan kana tafiya cikin karatu kana san ka kwana ka gaji a ina kamata ka tsaya ya kamata ka tsaya inda yake cikakkiyar ma'ana amma bai kamata ka tsaya inda na ba ta wannan dai shine dan kai tiya na dabin tsayawa da tashi a cikin karatun alqur'ani dan lati hadha wa inna lil mustaqina la sharra wa ma'ab wa inna lil sabirin هذا وإن للطاغين هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس من هذا هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وبني تعالى هذا wannan kenan abin da suka ji game da yin aljanna amma abin da zai biyo baya baya ba wa inna littazina lalle bayin da suke masu shishigi wanda suka ketare dokokin ubangiji la sharra ma'a tabbas suna da karrin makoma Allah tsare jahannama yaslaunaha ita ce wutar jahannama da za su shige ta fa bi'sal mihad sir da mashin fudi in ya zanto mashin fudi ne cikin wutar jahannama domin al mihad wurin shin fada min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawar wa kadhalika najzil zalimin abinda za su kwanta a kanta cikin wuta na wuta ne abinda za su shi a cikin wutar kuma shi ma na wuta ne Allah tir da wurin fada ko wurin zama in ya zanto shine cikin wutar jahannama hada yazuquhu hada wannan kenan sakamakon fal yazuquhu hamimun wa ghassa yazuquhu lalle su dandane shi su dandane wannan wahala hamimun akwai ruwa tafasasshe wa ghassak da kuma ghassak lafazin hamim na nufin tafasasshen ruwa wanda ya kai makwarar tafasa ba abin da ke sama da haka shine yatufuna bainaha wa bain hamimin an wato suna kai komo tsakanin wani ruwa tafasashe anin wanda ya kai makular tafasa shine an bil hamza ghassak malamai sun yi masa fassara biyu waɗansu suka fassara shi da ruwan da ya kai matuƙa wajen sanyi wanda ɗan adam ba zai iya jure masa ba wajen sha ko wajen ya saba jikinsa wanda ke kasar shine ghassak waɗansu malamai kuma suka fassara gafsa da cewa ruwa ne mai datti da wari kamar ruwan gyambo mai tsoyi kamar ruwan gyambo shi ne lafazin gafsa ko kai shadda akan sin gafsa kamar da yake yi cikin kira alhamdu da kisa'i da kuma riwaya ta asin ibn abin da zuzul kufi riwaya ɗaya daga cikin riwayoyinsa daga al-imam ko kuma ka ce gafsa ba tare da shidda ba duk dai ma'anarsa ɗaya ko ka ce ruwa mai matukar sanyi ko ka ce a'a ruwa wanda yake mai matukar tsoyi mai kama da ruwan gyambo to shine nau'in abincin su ɗan cikin wuta Allah tsare mu wa akharu min taklihi wa akharu da kuma wani nau'in na daban min taklihi shi ma a kalarsa azwajin daban-daban ne wato abu da kishiyarsa abu da kishiyarsa a nan kaga idan ka fassara hamim cewa ta tafasasshen ruwa zatta ruwa mai sanyi ma'ana kaga wannan aiwa mutum azabar sanyi da shi wanda kuma azabar zafi da shi to kuma haka kowane irin nau'i na cikin azabar wuta din shi ma azwajin kala-kala ne wato za ka samu abu da kishiyarsa abu da kishiyarsa a haɗa mutum abu da kishiyarsa Allah tsare mu ko azwaji ya zanto kala kala ne ma'ana yana kidayuwa ba nau'i ɗaya bane na azaba fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridun wala karim kaga wannan abu ne wanda yake mai tsananin linki linki na azaba hadha fawzun muqtahimun ma'akum هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم كرمنا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا رب ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في النار وبنجي تعالى هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بكم wato su ɗan wuta za ce da su haza wannan fa wata tawaga ce za su tusu su yi tulmutsi tare da ku la marhaban bihim ba a maraba da zuwa ba baki bane wanda zan su zai sa a sassauta musu azaba da suke ciki a'a waɗansu baki ne wanda za a yi musu azaba su ta daban kuma a cikin nau'in azaba sai zanto akwai nau'in azabtuwa kuma da za su kare kaga la marhaban bihi kenan wato kenan ba a maraba da su innahum salun nar lalle su masu shiga cikin wuta ne qalu sai su ce da su bal antum la marhaban bikum bari ku dai kan ba ma maraba da zuwanku antum qaddamtumuhu lana ku ne kuka gabato mana da abin da ya kawo mana wannan azabar fa bi al qarar sir da matabbati in ya zo shine wutar jahannama wato na ana magana ne tsakanin nau'ikan yan wuta guda biyu akwai waɗanda suka fara shiga bayan sun fara shiga suna cikin sai a ba su labari a ce haza mu kusa ma ga waɗansu nan za a zo a ƙara tusa su a cikin yanzu mutane suna cikin kurkuku a ɗakin da yake zai ɗauki mutum biyar ne kaɗai sai aka ce mutum goma aka sa suna ciki suna shan wahala sai aka ce amma fa za a karo muku waɗansu goma za su yi maraba da zonsu ba za su yi maraba da zonsu ila wannan shine misalin da zai kusantowa mutum abu domin lafazin al-iftiham tusa mutum cikin abu da karfi kaga kenan babu sarari a wajen sun ko sun za a yi hada fojin ba ku la marhaban bihim wato babu maraba dangane da zuwan su innahum salun na. qalu su waɗanda suke cikin wutar sai bal antum la marhaban bi antum qaddamtum lana ba ma maraba da zuwan ku ba ko ne kuka jawo mana wannan musiba sai malamai suka ce wannan ya nuna su waɗanda za a ishe a ciki mabiya kenan wanda suka fi su akan bata akan shirka akan bid'a sun san shugabanninsu barna suke amma suka yi musu kala suka bi don dalili akan cewa haka idan sun shigo za su ce antum qaddamtum mu lana ko kuka jawo mana wannan wahala da muke ma'ana in banda kun zo kun tallata mana barna mun bi ku da ba mu shiga nan ba mu da ku innakum kuntum ta'tuna na an yamin kamar yadda mu karanta a kan an gane ku fa bi isal qarar qalu su kuma sai ce rabbana man qaddama lana hadha ya ubangiji duk wanda ya zama sanadiyar kawo mu cikin wannan azabar in mabiya ba za su kara da fadin cewa wanda ya gabato mana da irin wannan hali da muke ciki fa zidhu azaban bi fa finnar ka kara masa ribi na azaba a cikin wato kullama dakhalat ummatun la'ana uktaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukrahum bi ulahum rabbana haula adalluna fa'atihim azaban dhi'fa min an-nar qal likullin dhi'f ولكن لا تعلمون كما كما يدى مهر كرنت ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأنهم لعنا كبيرا أو تكراء والأنهم لعنا كثيرا كذا دي دم بيان ذلك يا أبن جدي ونسوسك جامكم بخير su suka sa maka shirka su suka sa maka kwaciya ta farkinka ka su suka sa maka kwaciya ta farkin bandan kara musu wani nau'i na azaba a cikin wata doriya akan wadda mu muke wa qalu وقالوا ما na la نرى رجالا كنا نعدهم na الأشرار فاتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وقالوا سجدتي أتكن كانوا سجدونا ما لنا لا نرى رجالا mai ke gare mu mai ya samu ganin mu yau ba ma ganin waɗansu mazaje kunna na udduhum min al-ashrar a duniya da mun kasance muna kidaya su cikin ma'abuta shari ganin ga shi yau mu kaɗai cikin azaba su basu zo ba me ya faru ne idan mu ne baya gani ko kuma zuwa ne musu ba wato kenan wanda suka samu kansu a cikin wuta za su faɗa haka dan a gidan duniya sun kasance suna izgili ga wanda yake kanta tafarkin musulunci wanda yake riko da addini su ce ya zafafa wanda yake riko da addini su ce yan sai ba ta gani dukan kalmomi na batanci da abokan adawar musulunci ke faɗa dan kore su ce sun larabci ya sa ake akwai alama ta istifami. in mun dauke ta a wannan attaqallahu sukriya in za ka muka yi muka dauke ta abin yau izini ka amma mu kyauta ba kaga suna nadama inda nadama ba ta tsabba suna da na sani a wurin da da na sani ba zai amfana da su ko ba attaqallahu sukriya yanzu haka muka yi muka dauke ta abin yau izini am zaqat anhum al-absar ko kuma dai bari ko gannan su ne suka karkace ba su yi saiti sosai ba ma'ana za su yi wa junansu haka gani ne ba mu sosai ba saiti ne ba mu kafa saiti ba inda ya kamata mu ga suwa ne suwa ne da muke ganin ba kowa bane ba ko kuma dai a abin da ya ta banban ko suna wani gidan daban cikin wata ni'ima mu kuma ga bane cikin hali da haka ya uwa musulmi bai dace ba lokacin da dan uwanka musulmi na riko da addini kace zaka mutu izini kada mu sai kai wa mutum izini dan ta ganta da hijabi dan ta ganta cikin karanci dan ta ganta da kame kai kada matashi wa dan uwansa matashi izgili dan ya ganshi ya rike addini yana kula da sallah yana kula da dokokin Allah wani sai zai masa izgili dan wanda ya izgilin idan mutum ya fice bai tuba akan sa ba na iya gadar masa sa kansa a cikin wannan matsayi gobe kiyama kaku ba ba wato mummunan matsayi ne wanda ba a fata ubangiji da ala ce inna zalika al haqqu wannan abin da aka labarta muku gaske ne tabbat zai faru sakamakon nan da aka tanada na yan aljanna na nan na yan wutan na nan yan wutan kuma za su faɗi waɗannan maganganun a cikin gidan wuta inna zalika la haqqun lalle wannan abin gaske ne ka khasum ahlan nar tattaunawar da yan wuta za su yi tsakanin wannan yace kaza wannan yace kaza husumar da za a yi tsakanin mabiya da shugabannin bata mabiya na cewa shugabannin bata ko kuka jawo mana shiga cikin halaka shugabannin bata suna cewa mun turta saku ne mun yi muku dole ne a nahnu sadadnakum ala al-huda ba'da idh ja'akum yanzu mu ne muka kawar da ku da kan shirya bayan shirya ta zo muku dama dai ku bata ne amma me muke muku dauro muka yi da igiya cewa dole sai kun zo kun yi barna sai kun yi shirka sai kun yi bidoyi tsare muku muke yi da tsinin bindiga ko mun tsana kibiya a cikin baka mun ce in ba ku gida a cikin mun harbe ku sun kuka zaɓa masu za ku kokarin kare kan la haqqun tasaqu mu'amalat gaske ne wannan musayar yawo da za a yi tsakanin mabiya da waɗanda suka bi su a cikin Allah ke kul ka ce inna ma ana munzir dan dai kadai ne fa mai gargadi ne aiki na in gargadi ku ba zai iya kilin kanka wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar babu wani abin bauta bisa da tantanta sai Allah al-wahid kadai tace al-qahhar mai rinjayi وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حتى جاء الموت توفته لا وبنجي جاي rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma kuma shine ubangijin da abin da ke tsakanin ma'ana shi samar da sama da ƙasa shi samar da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na dukkan halittu kuma shi ke ɗaukar gudanar da domin na nufin halitta da kuma kulawa da halitta wannan ita ce cikakkiyar rububiyya halitta damuwa da halitta da ita dan dan wahala al kuma Allah ne al mabuwayi sannan kuma shine al-ghaffar mai yawan gafara ga waɗanda suka tantance a musu gafara sai Allah ya ce huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun ما كان لي من علم بالملك الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا Ubangiji ta ala ce kul ka ce da su huwa na ba'un abu shi fa labari ne mai girma shi ne waɗansu malaman suka ce shi al'ƙur'ani babban labari ne domin mafi girman littafi da Allah ya saukar kenan a ban shi ne sako na ƙarshe zuwa ga duniya ba wani sabon sako da za a sake saukar kaga ya zama labari mai girma ko kuma naba'un azim sai da su tashin kiyama babban labari domin ranar da za a tara mutan da da mutan karshe na farko da na karshe lalle ba karamar rana ba bace ba yawma yajma'ukum yau mai jam'i zalika yau mun yawmut taghabun hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum thumma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun la ajrun min shajrin min kaththum karamar rana bace naba'un azim antum anhum muridun ko kuma kuna kawar da kai daga wannan labarin ba ku san faɗa muku idan ka fassara abin da alqur'ani kafirai idan an karanta da su alqur'ani ba sa son saurare hasali ma sukan yi lagau dan su hana mai ji yaji wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi la'allakum taghlibun idan kuma mun fassara shi da tashin kiyama kafirai ba sa son magana ranar tashin kiyama ba sa son a ce akwai wata rana da za ta zo a yi hisabi antum anhum muridun ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ni fa ba ni da wata masaniya bil mala'il a'la dangane da majalisar kola ta can sama dan kololuwar sama ita ce can cikin sammai saman ɗaya har zuwa saman bakwai almala a can gurin yan wannan majalisar kuma sune mala'iku domin lafazin almala na nufin ashraful qawm masu daraja masu girma idan a duniya ne aka ce masu girma kaga shugabannin gari ke shugabannin gari sarki da ɗan majalisar sa gwamna da ɗan majalisar sa su ne mala'u sannan da manyan attajirai wanda abokanan sarki ko abokanan gwamna duk suna cikin ne mala'u to amma idan an ce almala a can sama almala'ul a'la to ana nufin mala'i dan sune almala'ul a'la ma kana min ilmin ni fa bani da wata masaniya bil mala'il a'la dangane da majalisar kan kolin sama iz yaktasimun lokacin da suke tattauna da juna akan me suke tattaunawa ba ni da masaniya sai abin da aka yi waye wannan yana nan gusan dai malakun da ke sama ta da in suna suna manzon Allah baya injin da suka ce haka na sama ta biyu haka na uku har zuwa sama ta bakwai ba ni da masaniya aka ce manzon Allah faɗa wa duniya haka wannan tsaye ne daga cikin shaidu kan cewa annabawa ba sa sanin gaibu sai abin da Allah ya musu wahayi ya sanace su su da kansu kafin wahayi ba sa iya ganowa ba sa iya lekowa ba sa iya tsinkayowa ko su sauraro abin da ya shafi gaibi taska ce Allah ne kadai ya san shi kadai wa inda hum fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu da haka yace in yuha ilayya ni din ba ba abinda ake mun wahayi in yuha ilayya ba abinda ake mun wahayi illa annaba an nazir mubin sai cewa ni din fa siffata siffa ta mai gargadi ko mabayyani cikin gargadin wato ina da siffa ta annabta da manzanci ba ni da wata siffa ta ilahantaka da zan yi tarayya da Allah wajen sanin daibinsa sannan kuma ba ni da siffa ta mala'ikantaka a ce ni mala'ika ne da haka abin da yan uwa na mala'iku suka tattauna a cikin sama ta ɗaya ta biyu ta uku din sani ban san wannan ba ni ban yi tarayya da zo balan sana wahayin da aka yi musu shafe ne sai abin da aka ce faɗa musu sannan kuma ni ban yi tarayya da Allah balan sana in gano abin ne da kaina kaga anan manzo Allah yana korewa ta siffa ta mala'ikiya yana korewa ta siffa ta ne ilahantaka kuma da nassin alqur'ani kace da su ma kana li min ilmin bil mala'il a'la iz yastasmun in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin ba abinda ake mun wahayi sai cewa Allah madaukakin sarki eh, ya ce in sanar da ku cewa ba komai nake ba ce ni din manzo ne ko mai gargadi sannan mai bayyana da gargadin sa da jama'a to anan menene abinda al-mala ala suke tattauna wanda manzo Allah ce bai sani ba sai in an yi masa wahayi sannan zai iya sani tunda da ya kore ne sanin sa sai ya kawo kofar da zai iya samun labarin in an ga ya dace sani ita ce fassar mai wahi in yi yuha ilayya illa an annama ana nazirun mubin to menene abin da mala'ikun suke tattauna a kai malaman tafsiri sun yi sabani waɗansu malaman tafsirin suka kawo ayoyin da za su zo gaba cewa su ne abinda almalawal ala suka sassauna a kai wanda manzo Allah ce ba ya da hanyar ganewa in ba dan an yi masa wahayi ba wato tattaunawar ku da aka yi akai nan gaba abinda ayoyin za su bayyana mana shine abinda mun gani cikin suratul baqara mun gani a cikin wadannan surori na ban tattaunawar da Allah ya yi da mala'iku lokacin da yake ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa a ban kasa su kuma suka ce a taja fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni ana wa la wannan tattaunawar tattaunawar da aka yi tsakanin mala'iku da iblis a waje daya lokacin da Allah ya umarni da su mala'iku wanda iblis da cikin su cewa usjudu li adam fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin tattaunawar da aka yi tsakanin Allah madaukakin sarki da iblis lokacin da yake cewa iblis ma mana aka an tasu lima salakatu bi yadai ma mana aka Allah ta da idza amartuk cikin sura al-arab qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin kaga wannan tattaunawa ce ubangiji ya ce mala'iku ka za su kuntu ce kaza dan Allah da malaiku da annabi da iblis sun ce ka sun ce wa juna kaza ko an ce shi kaza wannan yayi wannan bai ba dan a waje ɗaya kuma ga yadda iblis ke mai da bayani lokacin da ubangiji ke zargin sa me yasa bai tsira da annabi adam ba to wannan shine kusuma din don akan ce kusuma idan ya zanto rigima da faɗa sannan akan ce kusuma idan ya zanto mai da wa juna bayani ni in ce kaza sai ka ce kaza ko da ba ta hanyar mun yi rigima ba ko ba ta hanyar mun yi faɗa ba a larabci ana kira su kusuna al ko da kawai tsaran ka na kai kai baka ce komai ba sunan shi da al-khasm hal ataka nabu al-khasm in tasawwara al-mihrab khasman baga ba'duna ala ba'd da haka iz yaktasubun sai suke tattauna da juna ko suke mayar da abin nan ban san wannan abin ba abinda manzo Allah ke nufi a lokacin da aka tattauna tsakanin Allah da mala'iku a sama kan sanya halifa a bankasa shine annabi Adam a lokacin da Allah madaukakin sarki ya magana da Iblis me yasa kai kaza Iblis yake kaza kaza da kaza a lokacin da aka ce mala'iku sun jira ga annabi Adam a wannan lokacin babu ni dan haka ban san me ya faru ba in ba dan wahayi ba da ba zan san me ya faru ina fatan kun bai tuma anan to wannan shine abin da wadansu malaman tafsiri suka faɗa suka ce lafazul kutuma din na nufin waɗannan al'amura wadansu malaman suka kawo wani hadisi daban wanda imamu tirmidhi ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce atani lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsan sura ubangiji ta'ala ya zo mun ya bayyana gare ni a cikin mafi kyawun sura a yana nufin قال أحسده في المنام ya ينا نكون أتكم برسي فقال يا محمد سيتي لني يا محمد هل تدري فيما يختتم الملأ الأعلى كاسا أبندا almala'ul ala majalisar sama take tattaunawa akai Allah ya tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sai fa qultu la sai ce wallahi ban sani ba ban san ba abin da majalisar sama ta tattauna akai qala yace fa wada yadahu baina katifi hatta wajadtu bardaha baina sadi ko baina sadiyayya aw qala fi nahar ubangiji ta'ala ya tsora hannunsa akan kafada ta har sai da ji sanyin wani irin sanyi wato a tsakankanin kirjina a tsakiyar kirjina aw kana fi hali ko kuma a wuyana fa alimtu ma fi samawa wa ma fi ardi ya muhammad sannan yace ya muhammad hal tadri fi ma yastasimu al mala'u al ala ka san abinda majalisar sama take tattaunawa akai kuntu na'am nace eh na sani kala sai yace fil kaffarati suna tattaunawa ne akan al kaffarat ayyukan da idan an yi idan bawa na yi za su kankare masa zunubansa waɗansu kyawawan ayyuka wanda in kana yi ina yi muna yi za su kankare mana zunubanmu wal kafaratu in ko kuna son ku san al kafarat ayyukan da suke kankare zunubin bawa farko al muktu fil masajid zama a masallaci dan daukan ilimi dan jiran sallah bayan an gamba da sallah din dan zikiri dan karatun alqur'ani dan hailala wannan yana kankare zunubin bawa بعد الصلوات بايع في صلى نبي والمشي على الأقدام إلى الجماعات takawa da kafa dan halartar sallar jami'a. a madadin ka hau doki ko jaki ko alfadari ko mota in dai ba nisa yayi nisa baka taho a kasa shine ke tabbatar da lada na uku wa isbabul wudu'i fil makarih cika alwala ko da ana cikin sanyi lokacin da mutum baya sanya ya ruwa wa man fa'ala zalika manzo Allah ce duk wanda ya aikata haka aata bi khairin wa mata bi khairin zai rayu cikin alkhairi kuma ya mutu kan alkhairi wa kana min khati'atihi ka yawmi waladatu ummuhu ranar tashin kiyama sai a taje shi kamar ranar da mahaifiyar ta haife shi wa kana ya muhammad ubangiji kuma yace da ni ya kai muhammad idza sallaita idan ka tashi yin addu'a fa kun kace allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat wa wa ya ina roƙonka ka arzuta da aikata alkhairai da barin munanan ayyuka da kuma san miskinai talakawa wa a aradta bi ibadika fitnatan fasabdudni ilayka ghayra maftur ya ubangiji idan kai nufin wata fitina da bayanka karbi raina ba na cikin fitinannu waɗanda za a fitine su cikin addini kala sai kuma manzo Allah ce wa darajatu isha'u Salam in kuna son kuma darajoji bayan an shiga aljanna isha'u Salam ya da sallama duk wanda ka gani kar ka zanto kai ne zaka ce wa alaikum salam ka zanto kai ne mai cewa assalamu alaikum shine isha'u salam gina sallama ba wai mayar da ita ba kai ka fara yi wa it'amu ta'am da ciyar da abinci ga mabukaci wa salatu bil layli wan nas niyam da yin sallah da dare lokacin da kowa ke bacci kai kuma ka tashi kana kana qiyamul layl ka zanto cikin wannan zai ne bi sun ولا تعلم نفس ما لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون wannan hadisi yana da dogon sharhi wanda yanzu wannan ba zai tafi shi ba amma hikimar kawo shi a nan gurin shine ku ji da daifin kalmomin ka waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan shine al al'isti din tunda a cikin nassin Allah ya tambayi manzo Allah a tadri kima mun mala'ul a'la ka san me al a'la suka ce a kai sai Allah ya kawo wannan ababai cewa ya aika su sana da dangane da kafarat wani irin aiki ne Allah ya arzuta bayi da shi wanda yake kankare musu zunubai gashi kaza ne gashi kaza ne gashi kaza ne gashi kaza ne kaga in ma wannan din ne dai manzo Allah ya san shi ne tafsir me tafsir wahayi sannan abinda hadisin ya kunsa na bayyana sifar Allah sifa ta hannu wani abu ne wanda ya tabbata cikin ayoyin Qur'ani bal ya dahu yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha madhhabin ahlus sunna wal jamaa shine siffanta Allah da kowace irin sifa da Allah ya ambaci kansa da ita cikin al alkur'ani ko manzon Allah ya ambace shi da ita cikin hadisi to wannan sifa ana tabbatar da ita ne yadda ta zo cikin alkur'ani ba a tawilin ta sannan ba a bayyana kaifiyar ta kar wani ya ce na san hannun Allah shi ne kaza ga yadda yake yayi bayanin kaifiyar kenan bayanin kaifiyar bid'a ne sannan ba zai cewa ba ba hannu ake nufi ba kudura ake nufi yayi tawili kenan kar ka faɗa ramin mutabbiha ne masu bayyana kaifiya wato masu kokarin kamanta Allah da bayyana kaka yake kun kaka sufofin idan ka haka ka faɗa ramin alaka kar ka zanto lamun al-mu'awwila masu kautar da ayoyi na asifat daga mahallin su su ba su wata sabuwar ma'ana in ka haka ka fada ko zan zama wani tawili da halaka da da lalace sannan kuma kar ka shiga babin al-mumassila waɗanda suke kokarin kamanta Allah da wani waɗancan masu kokarin bayyana siffar su bayyana kaifiyarta waɗannan masu kokarin kwatanta shi da wani duk wannan halaka ne abinda salaf suke cewa dangane da ayatu sifat ruha kama ja'at bila kai ruha kama ja'at ku karanta ku a ku bayyana ma'anar yadda larabcin su umunawa amma kar ku tsaya dogon karin bayanin bayyana kaifiya dan wannan sai zan mutum ya bada sai halaka ina fata an fahimta a takaice in mun ce wancan shine abinda almalwal ala suke tattauna akai yayi in mun ce wannan ayoyi da zamu karanta yanzu daga tattaunawar Allah madaukakin sarki da mala'iku shi ma dai yayi ibnu kasir shi ya fi karkata zuwa gare shi ina fata an fahimta wadansu malaman tafsirin kuma sun tafi kan bayyana ah, wannan ta hanyar wannan hadisi da muka karanta sai Allah ta إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين tana musu iz qala rabbuka lokacin da ubangijin ka yace lil mala'ikati ga mala'iku inni khaliqun basharan min ni zan halitti bil adama mutum yamsil daga tako dan halitti halitta na mutum daga sako fa idza sawaituhu idan na halitti na daidaita shi wa nafastu fihi min ruhi na busa ruhi na a cikin sa fa qa'u lahu sajidin ku fadi kuna yi masa sujada busa ruhi anan gurin ruhin Allah ana nufin ruhin da Allah ya halitti an fahimta ko idan na sa masa rai ran da ni na halitte shi fa sa'u lahu sajidin fa fadi kuna masa sujada fa sajada al mala'ikatu sai ko mala'iku suka fadi sujada din kulluhum gaba ɗaya ajma'un a haɗe da juna da za a ce fa sajada mala'ikatu mala'iku sun faɗi sun sujada ila wani ya ɗauka su duka ko kuma wani kaso daga cikin da Allah ya ce kulluhum wannan ya kore cewa akwai wanda bai ba wannan ya nuna su duka suka yi da kuma ya rage kila tare suka yi kila waɗansu suka fara yi sannan suka tashi waɗansu suka suka fara yi suka tashi waɗansu suka yi amma da Allah sai ajma'un ya nuna a da juna suka ka duba yawan mala'iku ba ya zanta maka ku duba yawan mala'iku kai da ba za ka iya ganin su gaba daya wa ma ya alamu jinnu da duka illa amma tuno yawan mala'iku amma a ce gaba ɗayan su kuma a lokaci guda su faɗi su gada wannan ke nuna bunƙasar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis inda Allah ko ta kunya ko ta ganin ido ba ba sai faɗo su mai yi amma illa iblis sai iblis shi kadai sai ابن ذكر فهل استكبر في جرم وكان من الكافرين يكسن في تسن كافر ما أنا تيب بيدي يا يسجد لك الله سبحانه وتعالى جلة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالمين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من جين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال يا إبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na ma anan bi ma'ana man domin ma tadullu ala ghairi al-aqil abinda ba mai hankali ba man kuma tadullu ala al-aqil wa kada kana wa ba wani lokacin wannan na wakiltar wannan wannan na wakiltar wannan ko kuma ma anan bi ma'ana allazi wanda dai yaudu da ada ah, me ya hana ka yi sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na wannan yana daga cikin khasiyya na annabi adam cewa a cikin dubbin adama shi kadai Allah ya halitta shi da hannayensa banda haka sauran halittu gaba ɗaya bai kauli bai kun bai kun in banda annabi isa ta wata hanya ta daban da kuma sauran su amma dai annabi adam ne kadai cikin wato ainihin mutane wanda Allah ya halitta da hannayensa sai kuma da nasul firdaus ita ma Allah ya dasa ta da hannayensa kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam attakbarta kai girman kai ne am kunta min al-alim ko ka kasance cikin masu jiji da kai قال سيدي انا خير منه واني نافوس خلقتني min narin ka halitte ni daga wuta wa khalaqa min sulki kuma ka halitte shi daga tafo saboda haka dan me a ce wuta za ta je ta yi sujada da tafo wai kaji iblis shi kiyasin da yake ya manta da cewa umarni na Allah ya kamata ya kalla ba sinadarin halitta ba قال sai ubangiji ya ce da shi fakar zumin hafa inna karajim fita daga cikin aljanna kai za ka zanto abin kora daga cikin rahamar ubangiji jefaffe daga cikin wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma la anta ta za ta tabbata akan ka har zuwa ranar sakamako قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال سيدي إبراهيم يا رب يا أبيدي أنظر فأنظرني kai mun jinkiri ila yau mai ba su zuwa ranar da za a tashi bayi kala sai Allah ce fa innaka minal munzarin je ka an maka jinkiri ba za ka ba har zuwa tashin ila yawmin lokacin ma'lum kana cikin wanda za a jinkirta musu zuwa ga lokacin sananne shine lokacin da za a yi busar da kowa zai mutu to a wannan lokacin kuma kuma zai mutu shine lokacin ma'lum ko an gane ko kana sai iblis ya fa bi izzatika ina rantsuwa da izzarka ya ubangiji da ughwiyannahum ajma'in sai na halakar da mutane gaba ɗayan su illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayanka cikin su akwai wanda aka tsame su daga cikin ramin halaka aka sa musu ikhlasi wato kenan annabawa waɗanda Allah madaukakin sarki bai bai wuce dan tasiri a kansu daga nan fa قال فالحق والحق لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من حجر وما أنا من المتكلمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قال الله تعالى فالحق wannan shine zance wanda yake na gaskiya wato wannan wahayi wal haqqa aqul kuma gaskiya nake faɗa cewa la amna anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na saka wata jahannama da kai da waɗanda suka bi ka gaba ɗayan su ubangiji ta ala faɗa iblis wannan zance sannan yake da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karshen sura qul ka ce da mutanen ka ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar lada alaihi kan kisar da alqur'ani a wajen ku ba na tambayar ku samun albashi ko ku ba ni lada wa ma ana minal mutakallifin kuma ni ba na cikin masu kirkira in kirkirowa sai na abinda Allah bai ce in yi ba aiki ko magana ko akida duk abinda kuka ji na kiraye ko da ku kudurce a akida ko ku faɗa na magana ko ku aikata na aiki wahayi ne ba takallufi ba ne eh ba na cikin masu kagowa ko takallufi dorawa kai nauyin da wahayi bai ce ai ba in huwa illa zikrun lil alamin ba komai bane ba abinda nake faɗa muku face zikiri ko tunatarwa da alamina ga halitta bil adam salikai wala ta'lamunna da ba'ahu ba'da hiyan kuma da sanin za ku gane labarin abinda nake faɗa muku din ba'da hiyan bayan wani kankanin lokaci wato bayan mutuwa bayan tafi za ku gane abinda nake faɗa muku cewa wato ainihin gaskiya ne anan idan ku manta ba akwai abubuwa guda biyu abu na farko a takaice ina nufin a takaice abu na farko Faɗin Allah ta'ala cewa zai halitti mutum daga tabo haka ya faɗa nan ne khaliqun basharan min tin wani ne yace inni khaliqun basharan min salsal min hama'in masnun salsal min hama'in masnun hama wato tabo din wanda yake ya fara canjawa ya fara canjawa yana wari shine hama wato sansanansa ya canja ina ji idan kwaba kasa ta dauki lokaci ta canja sannan kuma a wani ne sai khalaqal insana min salsalin kal fakkar al fakkar shine kasko wato busasshen tabo ko busasshiyar laka shine wato al fakkar sannan a wani ne inna khalaqnahum min tinin lazib lafazin lazib abin da yake da yauki ko danko idan ka taba hannunka zai makale a ka. to dukan waɗannan kuma ya ce da su ya halarci annabi adam wannan ayoyi ba sa nuna cin karo da juna abinda suke wa matakin tabotin tsiyin lokacin da kasa aka sa ruwa a cikin ta ta zama tsayin ce kasa ta ga aka ya ta da me ruwa idan ta ɗauki waɗansu kwanaki ta zanto hama'in masnun dan ta ko kuma idan aka kwaba shi kwanaki sai canja ta fuskar kakin ina fata an fahimta lokacin da aka zo aka ture shi za a yi gini sai ya rika makalkalewa a hannu ya zama min tsayin lazi idan an bar ya goshe sai zanto albakar kaga ayoyin ba cin kaza suke da juna bayyana mataki mataki dan wanda bai san wannan ba sai ce a ah, me zaka ce can an ce annabawa dan hadisi da kaza can an ce kaza can an ce kaza ina ne buga maka sai magana ta ita ce magana da muka yi tun lokacin da muka wuce waɗannan ayoyi a waɗansu suri mu kuma ta ba cewa an kori iblis daga cikin aljanna an sako da shi kaza sannan an fito da annabawa adam da hawa daga cikin aljanna an sako da shi kaza sai ta wancan aljanna da suka zauna har kuma daga ba ta fito da su ita ce dai aljanna da bayi ke tsarin shiga ranar tashin kiyama ko ta aljanna ce daban ba wancan ba idan kun ce ita ce ya ita Allah ce idan an shiga cikin ta ba a tsara ya aka shiga aka fita idan kun ce ba ita ce ba to wace ce kuma daga ina za a samu ta waɗanda maganganu guda biyu dukkan su waɗansu malamai sun tafi a ra'ayin farko waɗansu sun tafi a ra'ayi na biyu kowa da hujjojinsa da dalilinsa amma dai zance mafi fitowa yan kowa wannan aljannar dai ita ce dai wadda annabi adam ya zauna kuma ita ce wadda bayi za su shiga ranar kan wannan ya fitowa su idan mutum ya duba dalilan bangarori guda biyu a cikin littafin wato ibn al-qayyim wato ah, wanda ya tara waɗannan ah, abin nan maganganu guda biyu na malamai a kai ina fata an fahimta to wannan dai shine abin da za mu iya faɗa abin da muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala da wannan muka kuskure kuma Allah ya tsare farko yana cewa mai tafsirin faɗin Allah ta'ala wa warisa Sulaiman Dawud dan ya ji su masu ra'ayin shi'a suna kafa hujja da wannan aya dan ƙaryata wani hadisi na manzon Allah da manzon Allah ce inna ma'arisul anbiya ila nurat ma tarakna kalaka wato mutaren annabawa ba a gadan mu abinda muka bari ya zama sadaka abinda ayar take nufi na gado gadon annabta gadon manzanci ba wai gado na dukiya ba wa da Sulaiman dawo annabi Sulaiman ya gaji annabta ya gaji manzanci daga wajen mahaifinsa dawo alaihi salam wannan abin da aya ke da shi duk malamin tafsiri na duniya haka suka faɗa in dai ahlus sunna ne wanda duk ga faɗa wani ra'ayi daban ba wannan ba to ba ahlus sunna bane to ga ba za ka shigalta da ina fata mu fahimta muna nan tare faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa su annaba ba a cin gadon su wannan ta sa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ba alaba dukiyar gidansa ya ce da abin da annaba ta kabari saraka kuma duk wanda ake ganin cewa yana da alaka da azum bai ba wanda ya zo ya da'awar cewa a ba shi gadon sa Fatima lokacin da ta masa dana Abubakar ta faɗa masa ya karanta masa wannan hadisi hakura ce hakura ce Ali bin Abi Talib bai dai ya rigima da Sayyidina Abubakar cewa sai ka bayar da gadon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi da Abubakar bai rikici a kan wannan sauran dukkan abin nan bakon annabi nan da rai abbas bai ga yaro kike kawo nan da haka wannan ruku ne da kwakwalwa da yanci a cikin kawo mutane Allah tsare wannan na tambaya ayoyi guda biyu karshe cikin suratu alam nasrah laka sadrak fa idza faranta fansab ila rabbika farghab mun ta fasara su a gudu ba so ɗaya ba ba so biyu ba dan haka da abin da zan faɗa sai dai zan zuwa take abinda ayat take nufi sai za farka fansaf sai za farka idan ka kammala ta gulgulan ka na duniyar ka da rana fansaf to sai ka kafu dan ibada da daddare wa ila rabbika farghab ka zanto mai kwadaituwa zuwa ga ubangijinka haka wasu malaman tafsiri suka fassara wannan tafsiri yana da alaka da abin da Allah ya faɗa cikin suratul muzammil da yake da manzon sallallahu alaihi wa sallam inna naka atallayl hiya ashaddu wata'an wa aqwa qila inna laka fil nahari sabhan tawila lokutan dare su ne suka fi tabbatar da harshen mutum lokacin da yake karatun alqur'ani wa aqwa qila kuma suka fi miƙar da zancensa wajen karatun alkur'ani da rana kuwa kana da shagulgula masu yawa da haka ba sai da manzon Allah yayi sallar rana ba fanafila nafila sai aka ce ya sallar dare kiyamul laili ba kiyamul nahari ba saboda da daddare an fi samun nutsuwa da rana ana wajen neman abinci to sai malamai suka ce faranta yani min ashghalika dunyawiyyatin haran in ka kammala shagulgulan ka na duniyar ka da rana fan sabar to ka kafu dan ibada da daddare ko ina rabu rabbika farga waɗansu malamai suka ce idza faranta min ad-daruriyat in ka kammala abubuwan ka na larura fan sabar sai ka kafu wajen yin ibada suka ce abinda ayar take nufi shine an kawo abinci lokacin cin abinci da kuma sallah sai kuma kana da bukatar cin abinci to anan hadisin manzo Allah yake ka fara da mai sallah ko abinci abinci fa da farasta min ta'amika fanqam lis salat haka duk malamai suka fassara ayar su masu kawo wannan aya yawanci suna kawo ta don su daure wa yin addu'a ta taro gindi haka malaman al'ada da 'yan bid'a musamman dai irin da 'yan al'ada kafin 'yan gargajiya wani lokacin su su wato masu tsarika ra'ayi da su ba tsarika suke ba to amma su suna son dukkan wani abu na da to a bar shi yake a da kar a taba hurumin sa to sai su dauka cewa addu'ar da liman ke bayan ya kammala sallah ya wayo shi a karanta kaza kafa kaza a karanta kaza so kaza to wannan wai mahallin ta shine Allah sai sai za farka fansar wanda ko alama ba da alaka da wannan babu wani tafi na fikihu da yake wai idan an kammala sallah farilla limami wayo ya a mutane kaza babu in kuma akwai su kawo ba ga lissafin nan ba da alami da ikmawi da rijiya da risala duk suna da a ko su a yi bayanin a ina ne aka ce idan liman ya kammala sallah ya wayo ya su karanta kaza a malikiyance ma suna ganin da liman ya yi sallama ya da cancantar ci gaba da zama a wurin sai gwargwadon yadda zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal da yayi wannan a malikiyance tashi bar ya dawo ku haɗe da sauran jama'a ya yi zikirin su na subhanallah subhanallah uku yana cikin jama'a to ina batun kuma ya tsaya a can da salar samar gani yace duk wanda ya wayo yake ta mutane kaza so yake zama wasu da tsakanin Allah da da bayan sa amma sun in bid'a ba ta karatu yi da matsala amma da ta malikin take nan da haka ya ɗan uwa musulmi ba a yin addu'ar taro addu'a ba aikin gona bane da ta an yi gayya wannan ya kamo ta son wannan ya kamo ta son ba haka ake ba ana yi ne yadda manzon Allah ya ce ai saboda haka ya kamata a fahimci wannan sannan ita addu'a a bayan sallar farilla ana yin du'a wa ibada ne ba du'a wa matsala ba a bayan sallar nafila kuma du'a matsala ake ba du'a wa ibada wannan shine abin da sunnar annabi ta koyar da mu Allah samu gani sannan ya sake yin tambaya ta biyu cewa da Allah ya kamata iyayen mu da tije ai musu nasiha yadda mu muke kokarin halarta wurin karatu su ma su ringa zuwa to ai yanzu idan an yi mata sai riga su ba su ji tunda ba sa wajen to amma a hakikanin gaskiya um, karatu sun baya girma da shi yana da cikin riba da zaka samu a cikin rayuwa a ce yadda a kowane awa 24 kake ware awa biyar ko shida ko bakwai don neman abinci ka je kasuwa ka je noma ka je kiwo ka je kila ka je laboranci ka je aikin kamfani ka je aikin gwamnati dan neman abinci ba hasara ne a ce baka da awa daya dan koyon addini wannan hasara ce a cikin ya kamata kowane musulmi ya san wannan mace ko namiji hanyar neman karatun ka kuma kai ne zaka tsara yadda kake ganin ba za ta ci karo da lokacin ka na neman abincin ka ko sana'ar ka galibin suka da ake a masallatai ko dai kaga bayan asar ko kaga bayan magrib wannan duk shi cika da lokacin neman abincin ka sai mutum ya kokari ya yaki da ke dan wajen ya ga yari da shi wannan sannan dukkan darasi da za a yi ta a masallaci ya ta bamban da darasi da za a yi a wani wuri ba masallaci ba saboda albarkar masallaci ko a zaure ne ya ta bamban da a a masallaci ko a aji da malami da allo ya ta bamban da masallaci saboda haka akwai albarka a cikin dukiya kun dai ganin cikin gafara a cikin hadisin fi ma yaftahu al-mala'ul a'la al-muqtu fil masajid to kaga ya kamata mutum ya matsawa kansa wajen halartar ba wai lalle bane ba sai mutum ya zo gadan kaya kila gadan kaya ta yi masa nisa amma kila a kusa da unguwarsa inda yake akwai wani majalisi na ahlus sunna an samu wani dalibin ilimi haziki da zai iya wa mutane bayanin abin da ya kamata su sani game da addini sawan a tauhidi a fiqh a hadisi ko a wani abu na daban cikin al'amuran da suke da alaka da addinin musulunci to wannan sai mutum ya je ya samu ya halarta yana ci babba abin da yake so ka samu malami da abin da zai yake faɗa maka ya san ba san kan baye ba sannan na biyu yana da tsoron Allah gwargwadon hali ta da shi sai da ba zai maka ƙarya ba har kawai dan ya burge ka zai kokarin abin da zai faɗa abin da ya imani shine gaskiya iya cikin binciken kike ne ka samu wannan malamin ka samu wurin ba a shaddanta mutum sai ya je ganin kaya sai ya je UK sai ya je Kandahar sai ya je masallaci kaza a'a yanzu akwai masallaci da dama ana yin karatu sai dai kawai yawan su wani lokaci inda su ne. in ka samu lare guda goma to wani lokacin sai ka ga da su dunkule su zama biyar zai fa alkhairi saboda ratar su bai kai a ce su zama goma ba sannan kun san ba masallaci ne ke da wuya ba wanda zai bayar da karatu suke da wahala kuma yawanci mutane abin da suke yi taro su gina shine masallaci amma ba sa taro su gina wanda zai fada karatu amma duka masallaci ba shine matsala ba kwata kwata masallaci ba matsala ba ne amma wane ne zai bada ilimi ingantacce wannan shine abin da ya kowa kan yawanci shi ko ba wai cewa ake zo mu gina wani ba ta iya wa a zo za a kaza a gina wani tun da ba da kwakwalwa da kiki ne kwanta shi ne kada duk da kai ba zai iya ba to amma za a lalubo dalibi mai basira mai hazaka to sai a ga ya za a tallafa a rayuwar sa yayi karatun addini din mai zurfi in ya samu a cikin gida in ya samu a kasar waje a ya za a tallafa masa da tafai ya za a tallafa masa da shawarwari to ta hanyar haka sai a samu sai ga ana giggina mutane masu karatu wanda su iya amfanar da al'umma da jama'a amma yawanci muna gina masallatai amma ba ma gina masu yin yasa duk wanda aka samu mai dan dama dama shi ke nan sai shiga to shi kuma inda zai take ta daidai da da'irar abin da ya sani to yana da kyau to amma wani lokacin kan kan ba sai sai mutum ya shiga cikin abin da ya sani da ma wanda kuma bai sani ba wannan kuma sai mutum yana kokari yana tsaro kuma ubangiji da Allah ya kare shi daga sharrin kansa da sharrin shaitan sai ya biya su daga wannan amma lallai muna kira da cewa wajibi ne ga kowane musulmi ya kasance ya ware wani lokaci da yake zuwa yana karantar addini yana koyon addini ba da daidai bane mutum ya zauna haka baya karantar addini akwai wata bara Allah ta rubuta takarda tun da Kaduna ta turo mutum dan yazo a karanta yau a wajen karatu a bada da ya kai mata kasar abin da kike tambaya kai dan dogor da ta amma abin da kike tambaya kai, cewa miji ne yake zargin matarsa da wani mutum kuma abin da ya gina zargin nasa wata rana ya ga ta fito daga ɗakin mutum. sai gina akan cewa lalle wannan mutumin yana neman ta ya yayi fasikanci da ita ita kuma ta rantsa ta ce lalle kan ta shiga amma babu abin da ya gudana tsakanin ta ba ta musu shiga ɗakin to kuma wannan ta sa sai yasta da suka haifa ya tafi shi kan ba yasta bace ba hujjista ta cewa yar ba yasta bace ba yace kuma tunta da hancinta duk bai kama da nashi <laughs> wata ta to kuma suna nan su musu rabu ba su ko musu zauna lafiya ba sai bala'i suke waje. juna suka ce tun da su suna cikin waɗanda suke sauraron suka da ake a nan gadon kai ta hairar kafin suka roƙi cewa a karanta wannan kuma a faɗi abin da yake shine ake ganin amsa hakikanin gaskiya kasancewar mace ta shiga ɗakin wani ta fito ba a tabbatar da cewa ta yi zina ɗari bisa ɗari sai dai hakan zai sa a muna na mata zato tun da ke bantar ta da wani a cikin ɗaki wannan harabin ne sannan ke bantar ta da shi a cikin ɗaki abu ne da zai iya sa zina ta yiwu sai dai ba za mu iya cewa ta yi ɗari masu ɗari ba da an yi tabbatar da zina cikin addinin musulunci ita ce sai mana da shaidu guda hudu ko kuma in ita ta yi ikirari ta ce ta yi kar ku manta nan, ko da shi namijin ya fito ya ce zina na yi da ita sai a ce to shi ya tabbatar wa kansa zina amma ita ba za mu tabbatar mata ba sai ya kawo ke dubu da hudu haka inda ita za ta fito ta ce ta yi zina sai da sai kin tabbatar wa kanki shi kuma wannan shi yi masa zargi sai kin kawo ke dubu da hudu ita ce tun da kin ce kin yi zina ba ma cewa idan mace ta ta yi zina ba a ce a sun kin kawo ba kuka yi sai sai kawai haddi za a yi mata in ta dace da bulala a yi mata bulala in ta dace da jefe sai a jefe ta maganar ta ce wani ne sai ta wannan zargi ke sai kira da guda haka in wani ce yayi zana ba a tambaye shi cikin musulunci wai da wata yi ta gana aka ta jahilci kan wata ce wata ce ya kan garfi a sokoto wa ana cewa tunda in ta yi zana har ta yi ciki to a nemo wanda suka yi da ita din mana haka jahilai ne suke ta magana a jaridu ba su tsaya sun fahimta abin a addinin ba ita ya tabbata dan ga ga kuma ba ta da miji to kaga anan gurin tabbata ta yi zana to amma idan ta ce wane ne wane ne sai mutum kawo ce da wani in ba haka ba sai an yi musu bula ta malin kafin a rike wancan hadin na jeji sai suke ta to kaga an zalunci matar sai muka ce su inda namijin ne ya zo ce ya yi zina da wanki sai mu ce cewa ka yi zina ka tabbatar wa kanka ba a bukatar sai an kawo ce da amma da kace da wanki yanzu zargin ta kace sai kuma in ita ta yi in ba haka ba kawo ce da guda ko ta yi infirafi ko a ga ciki ko kuma ka kawo shi guda in babu ɗaya daga cikin wannan kai kaɗai za a yi wa addi ita ba za a yi mata wannan da ta addini ke da haka dai a nan gudun wannan baiwar Allah wato ba za a ce tayi zana ba abinda sai kan ta yi kyau ta rashin mutunci da je shiga ɗakin wani har kuma mijinta ma ya da har kuma ma ta da ta amma mijinta a nan gurin ɗayan biyu yake da shi ko dai in yana ganin yana son ta zai iya gyara ɗabi'a ta ya zauna ya yi haƙuri ya yi ma faɗa mutane ya yi mata wa'azi ta ji tsoron Allah shi je ba zai ce ta yi zama dai dai ta yi zama ne amma ta yi laifi ta shiga ɗakin ko in hankalinsa bai kwanta da ita bai ce ya sake ta ba wanda zai ce masa dan me sai ni ban nutsu da ita hankalina bai kwanta da ita ba cewa ya mazuna ce ya mutu a'a bai nutsu da ita ba sai ya bayanin wannan nutsuwar wani zai zo ce tsaya masallaci ka hawo mimbari ka ci kai mana bayanin me kake nufi da baka nutsu ba <laughs> lokacin da yake zuwa sunce zai nemi su dama da waye nemi shawara kai nemi shawara kuma yanzu sai ya maka bayani kana da wannan haƙƙi ka da wannan haƙƙi akan saboda haka in zai zauna da ita ka fi kenan dole ya haƙuri ya ci gaba da mata wa'azi da sauransu in ba zai zauna da ita ba ya sake ta kenan ya hutar da kansa amma ya ce ya zauna da ita bai sake ta ba amma kuma ga wannan abu da muka kai kai to wannan kaga shi ne ke damu kansa wannan dangane da shigar ta ɗaki kenan amma magana su cewa wancan ya ba ta ci bace ba kuma hujjarsa ita ce kuma tun yar ba su yi kama da naki ba hancin yar bai kama da naki ba wannan hujja ce da sakiya babu cikin addini dan danka bai kama da kai ba babu wani hujja da kake da shi karkashin addini cewa wai ba danka bane wani balarabin kawai ya taɓa zuwa ya kawo haka yake shi ya ga ɗansa an haife shi bai kama da shi launin sa ya sha bamban kama bai mai mafi kyau magana sai maza Allah ce kana da raƙuma yace eh yace wani iri yace jajaye yace a cikin sa ko ruwan kasa cikin jan raƙumi ya haifi mai jan kasa ko farin raƙuma ta haifi mai jan ruwan kasa launin sa yace kware da shi sai ya aka yi wannan ya haifi wannan yace mai yiwa wannan launin na ruwan kasa kasar ya gaje shi ne ta hanyar kakan kakan kakan dan ciki yace to to kai ma danka mai yawa wannan launin ya gado shi ta hanyar kakan kakan kakan to kaga nan kai ma in wannan kuma tun ba irin naka bane mai yawa cikin kakan kakan kakan akwai mai irin wannan kuma tun akwai mai irin wannan hancin kafin kika tarihi lalle akwai irin wannan hancin a gidanku ko wannan kuma tun kaga wata magana ce da manzon Allah ya yi ta lokaci mai tsawo a yau da kitan